salatan wa salaman da'imaini ne ila yawmil haqq amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ikhwatal haqq yabo da godiya da daukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙara jaddada godiya gare shi da ya sake kaddara rayuwar mu har zuwa wannan rana ta yau ta ah, juma'a ko wacce take idi ga kowane sati wanda ya yi daidai da biyar ga watan ramadan hijira 1440 daidai ya daidaita da goma ga watan biyar gregorian calendar 2019 da jiya muka fara gabatar da karatu a daidai wannan farfajiya muna addu'an Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarmu kuma Allah ya yafe mana kusakulanmu ya karbe ba yan uwa mata in ba ku manta ba jiya mun yi magana muka ce insha Allah ta'ala kai tsaye za mu tsunduma cikin suratul kafi yau ana kiran wannan sura ne da suratul kafi saboda a cikinta akwai labarin da Allah ya kawo mana na waɗansu mutane da suka shiga cikin wani kogon dutse wannan sura sura ce da aka saukar da ita a garin makka ita wannan suratul kafi dama wuri guda biyu ne a cikin surorin alkur'ani ko a ce makiya ko a ce madaniya in an ce makiya ana nufin surar da aka saukar da ita a makka ko da kuwa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya baya cikin makkan in dai lokacin ba a yi hijira ba to sunan wannan sura makiya suran da aka saukar da ita a madina kuma ko da kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafo makkan ne misali aikin haji sai aka saukar masa da sura a wurin to ba za a ce madaniya ba ce don yana garin madina tunda dai ya riga ya yi hijira ya dawo garin makka to sunan wannan sura makiya yan uwa mata mun gane wannan to yawancin surorin da aka saukar da su a makka su ne suka fi yawa fiye da waɗanda aka saukar a madina waɗanda aka saukar a makka mafiya yawan abin da suke magana a kai tauhidi ne da kaɗaita allah ta'ala gurin bauta da tsarkake shi daga wani kazanta da kuma shirka surorin da aka saukar a makka a cikin alkur'ani su 86 ne wannan tana ciki su 80 da nawa da shida waɗanda aka saukar a madina kuma su 28 ne waɗannan in muka hada 86 a tara da 28 su ne adadin surorin alkur'ani to wannan suran da za mu karanta suratul kafi ita an sabkar da ita ne a garin makka tun kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kenan ko kafin ya hijira ya dawo garin madina kun san annabi sallallahu alaihi wasallam muna ji kuwa Allah ya muku albarka kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina ya yi shekara arba'in a garin makka kana Allah ta'ala ya aiko shi da manzanci da kuma annabta shekara arba'in da wannan ne malamai suka ce cikar hankalin mutum ya zama mai cikakken hankali shine ya yi shekara arba'in a duniya yanzu nan mutumin da bai shirya ba ya shekara arba'in bai yi hankali ba to fa sai a hankali tun da dai duk lokacin da yake na yarinta ya ƙare kun san idan aka ce wa na tsohon banza ne to da can ma yaron banza ne to da ya shekara arba'in Allah ta'ala ya aiko shi da annabta da manzanci ya yi shekara goma sha uku a garin makka shekara goma sha uku in an hada ya zama nawa ga arba'in ga sha uku ya zama hamsin da nawa da uku to a waɗannan shekaru guda goma sha uku da yake annabi manzo abinda a waɗannan shekaru guda goma sha uku shekara goma daga ciki abinda ake kira a kayi shine kawai tauhidi ta Allah ta'ala da bauta shi kadai babu wani maganan sallah a shekara goma fa ba maganan azumi ba maganan zakka ba maganan komai iya abinda ki kice kin yi imani kice kin yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne babu sallah a wannan lokacin a shekara goma duk yana annabi manzo iya saƙon da yake isarwa kawai a yarda Allah shi kaɗai ne abin bauta annabi Muhammadu shi manzan Allah ne shi kenan a lokacin ko kule babu lokacin da yake wa'azin ma tare suke wa'azi da shida da matar na Khadija sai ga muna fahimta na'am jayid to annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma ne a makka yana annabi manzo daga nan kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya ainihin wato kawo masa da saƙon tafiya zuwa ga sama don ya je ya karɓo sallah a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi isra'i da shi da mi'raji aka karɓo sallah a shekara uku aka yi ana sallah a garin makka sannan daga nan manzon Allah ya yi hijira ya dawo garin Madina mun fahimci wannan gurin shekara goma kam babu sallah tauhidi ne kadai tsagwaran ka yarda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ki yarda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadin manzon Allah ne shikenan sai ki ta zamanki ba ruwanki da sallan azhar ba ruwanki da la'asar lokacin ba a saukar da hukuncin sallan ba saura shekara uku ya ƙauro zuwa garin madina daga nan kuma sai aka saukar da sallah yanzu an shekara nawa ana sallah a garin makka manzon Allah hijira uku daga nan ya hijira ya dawo garin madina kuma ya yi shekara goma a nan ne aka saukar da hukunce-hukunce na abin da ya shafa azumi da komai da komai amma da kafin azumin watan ramadana azumin ashura ake a kwatankwacin farilla da ramadan ya zo sai ashura ya zamo sunna ga kuma ramadan sharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum yau ban ji ajin ya shiru ba ko dai ya kamata mu dan yi shiru mu saurara saboda haka to ita wannan sura an saukar da ita ne a garin makka yanzu manzon Allah ya yi shekara nawa kenan a duniya shekara arba'in Allah ya aiko shi da manzanci ya yi shekara goma sha uku a makka ya yi shekara goma a madina Allah ya karɓi kwanan shi in an hada ya zama shekara nawa sittin da to yanzu in kun ji ana cewa bana hijira shekara dubu ɗaya da ɗari fudu da arba'in yanzu ba fa mutuwan manzon Allah yake magana ba hijirar shi daga makka zuwa madina bana shekara dubu da ɗari yanzu idan aka cire goma daga mutuwansa ya zamo dubu ɗaya da nawa da talatin mutuwan manzan Allah kenan bana shekara dubu ɗaya da ɗari fudu da talatin daidai an yi kuna fahimta kuwa to bari mu shiga suran mu ji wannan sura kamar yadda muka yi magana ana kiranta da suratul kafi sura ce makiya tana da ayoyi a cikinta yawan ayoyin suran guda ɗari ɗaya da goma sha ɗaya yawan ayoyin wannan sura da za mu karanta guda ɗari ɗaya da goma sha ɗaya yawan kalmominta mun gane kalma ko kamar yin aka ce alhamdu kalma ɗaya kenan yawan kalmomin da ke cikinta guda dubu ɗaya da ɗari biyar da sittin da bakwai sai kuma bagakenta ɗai ɗai ɗai ɗai muka ɗauko gaba ɗaya muka haɗa su kwacakwam daga a ɗauko misali a ce alifi lamu hanurngol mimi deli ko alifi lamu zali yarodi na jin haka neman ɓata ko na'am to in muka haɗa su ga baki ɗaya kowane baki ɗaya ɗaya ɗaya. tana da yawan bakake guda dubu shida da da sittin daidai amma kuna fahimta kuwa to wannan sura kenan sotul kafi to sai kuma maudu'u har ra'isi abinda sura take karantarwa abinda za mu ji a cikinta mu kashe kunne da kyau mu ji fa kuna ji kuwa Allah ya muku albarka wannan sura an fara ta da alhamdu akwai wasu surori a cikin alkur'ani waɗanda suka fara da alhamdun ba ita kaɗai ba ce su biyar ne akwai sura ta farko saba'ul masani wacce ce saba'ul masani suran da muke karantawa in za mu yi sallah fatiha ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ina ita ma da alhamdu ta fara sannan ta biyu akwai suratul an'am alhamdulillahi lazi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقه خلقهم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون إلى آخر السورة با من جبيو با نأكو هي سورة السبعي الحمد لله الذي له ما في السماوات كو نهدو هي سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع yazidu fi karqi ma yasha sai kuma wannan ta biyar alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja waɗannan sune surorin da suka fara da alhamdu alhamdulillah sannan duka wannan surori da muka kirga kamar yadda muka ji duk suna magana ne akan farawa da godiya da Allah wanda Allah ta'ala ne ya ce godiya ta tabbata ga Allah ma'ana godiya ta tabbata gare shi Allah kenan to wannan sifa na alhamdu babu wani mutum da za a yi mishi irin wannan godiyan sai Allah in uwa mun gane kuwa yanzu misali idan aka yi aure ina ce bayan an ɗaura aure ka shagari wa shagari kenan akwai waɗanda ake ɗiba kaga dattawa su tafi su ce gara mu je gidan waɗannan waɗanda suka ba mu ya mu yi godiya ko ina ana zuwa wannan godiyan to duk yadda za a yi sai dai a ce za mu je mu yi musu godiya da wannan irin ni'imomi da Allah ta'ala ya sa aka hada amma in za a yi maganan ba za a kira shi da hamdu ba in dai ka ji ana maganan alhamdu sai dai ga Allah shi kadai yanzu in dai da wani ne sai a ce ashukuru shi kuma ashukuru shi ma godiya ce yana iya daukar kayi mutum sannan kuma yana iya daukan a dangana shi zuwa ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana ko ilimin ya yi zurfi mu sassauta na'am kamar inda Allah ta'ala ke cewa anishkurli sai ya ce me waliwalidaika kun ga ina ce ya ce ayi mishi shukura godiya na shukura sannan ya ce ayi wa iyaye ma amma mun ji inda ya ce anihmidli waliwalidaika to alhamdu ba zai iya dauka ga kowa ba sai ga Allah shi kadai ƴan uwa mun ji wannan gurin Allah ya muku albarka to wannan sura ta'arradat suratul karima li salasati wannan suran ta bijiro da wasu manya-manyan kissosi a cikin ta guda uku in kun lura da karatun da muke na mata duk waɗannan shekarun za ga sai mu ɗauko wata sura wanda za ta ba mu fa'ida in muka ɗauki karatun gobe idan muka zo sai mu ɗora a kayi don mu fiso da wasu hukunce-hukunce a ciki wanda zai amfanar da mu da tarihin abin da kuma tasirantuwar ayoyin a gare mu gaba ɗaya domin in ka ji ana maganan sira tarihin wani abu da Allah ya kawo a cikin alkur'ani ba ana mana magana bane mu dauka kamar irin yanda muke tatsuniya a zo ana shirgawa ko muna karanta wani nobel ko wani abu makamancin wannan ko kuma muna kallon wasu kai sunan mu na ainihin wato na na Hausa ko wani abu makamancin wannan ba haka bane Allah yana gaya mana wannan abun ne dan cikan ikonsa da kudurarsa da kuma tabbatar da imani gare shi kuma ayoyin su tasirantu a gare mu domin shi alkur'anin da muke kallo an saukar da shi ne a gare mu domin mu yi imani ya wanke mana zuciya ya warkar mana da cututtukanmu na zuciya sannan kuma mu karanta shi mu yi aiki da shi mu yi imani da shi mu shiga aljannan Allah ina ce don haka ne ai Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani ya ce lau an zanna hadar qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min Allah gawa aka buga misalin wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun Allah ce ina kun ga wannan alqur'anin da za a saukar da shi a dutsi Allah ce wallahi da kaga dutsin ya rugurguje dan tsoron Allah dutsin da ya rugurguje dan tsoron Allah amma ke a karanto ayoyin wuta a karanto ayoyin wuta a karanto na aljanna ba fus babu canji to Allah ya ce da a dutse aka saukar da shi ma ya ce wallahi da kaga dutsen ya rugurguje don tsoron Allah amma Allah ya ce wannan misalan na ƙur'anin wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ana buga shi ne muna buga shi ne ga mutane don su yi tunani to yan uwa in muna karantawa mu sa tunani mu gyara ayyukanmu ya zama alkur'ani ya ƙara mana imani kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'anin ta yadda za a gane mai imani a cikin suratul anfal ubangiji madaukin sarki ya ce innamal mu'minuna allazina mun koma can anfal kenan ya ce mai imani kan masu imani na kwarai Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza zukira wajilat qulubuhum idan ana ambatan Allah ana karanta ayoyin Allah zukatansu suna tsorata yanzu ke ma ta yanda zaki gane ke mai imani ce ko baki da imani ko imanin ki ya rube ko kuma bai rube rubuk ba ya ɗan rube kaɗan ne idan aka karanta ayoyin alkur'ani sai ya tasiranta a zuciyarki to alaman kina da imani kenan abinda ake nufi da tasiri a zuciya yanzu mutum yana aikata wani mummunan aiki sai ji an jawo ayan qur'ani ko hadisin manzon Allah akan wannan abun ai da ka ji kaman da kai ake ko sai ka ce to daga yau na bar wannan abun to alamar kina da imani kenan amma nan in aka jawo aya aka jawo hadisin manzon Allah kaji yayi daidai da abin da yake aikatawa baka daina ba to alaman imanin ya rube yayi launi kenan shine Allah ya ce idza zukirallahu wajilat qulubuhum masu imani idan aka ambaci Allah zukatansu suna tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan ana karanta ayoyin Allah akan su masu imani yana ƙara musu imani Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun kuma masu imani ga ubangijinsu suke dogara ba sa dogara ga kowa sai Allah ya ƙara sifanta mana yace allazina yuqimuna salata ko wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune wanda suke tsayar da sallah kuma suke bada zakka abinda muka arzuta suna ciyar da shi suna bada zakka suna taimakon talakawa suna taimakon marasa ƙarfi suna taimakon marayu suna kuma taimakon addinin Allah Allah ya siffanta mana wannan shine siffar masu imani to ita wannan sura abu na farko kenan tana karantar da mu ɗaya daga cikin kissosi na alkur'ani fi sabili taqriri ahdafiha al-asasiyya li tathbit al-aqida Allah ta'ala ya kawo mana wannan ne domin ya tabbatar mana da aƙida mu samu kyakkyawar aƙida ta ahlus sunna wal jama'a sannan abu na biyu suran tana karantar da al'imanu bi azamati zil jalali wal ikram tana karantar da imani ga da girman Allah ta'ala mai girma da kuma karimci Allah sannan kissa na farko da ya zo a ciki shine a sabul kafi wahiyar kisatun qissatun bin nafsi fi sabilin aqida sura ce da take mana bayani na tausasa rai ya samu kyakkyawar aƙida. wasu matasa ne masu imani allazina kharaju min biladihim firaran lidinihim zamu ji kissan fa cikin suran kuna fahimta kuwa zamu ji kissan wasu matasa ne masu imani wanda suka fita suka bar garin su inda aka haife su mahaifarsu don su tsira da addinin su kun san duk inda aka haifi mutum ba inda ya fi dadi a gunsa kamar nan amma saboda imani da Allah suka bar wannan garin nasu don su tsira da addinin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya hijira ya bar garin Makka yana fita wallahi yana waiwayawa yana duba ma'aifarsa ce in ba dan umarnin Allah ba da ba zan barki ba Makka yanzu nan da a ce an haife ki ai shi yasa muke jinjina muku iyaye mata Allah muku albarka kaga an ɗauko wata mace a can garin su an kawo ta wani ƙauye ta zauna zaman aure kuma tana ba bata san kowa ba a duniya amma sai ta je ta zauna a wannan gurin ta yi zaman aure sai dai in iyayenta sun tambaya ya wance a ce lafiyanta kalau in ta yi ɗan ƙaramin jinya ma dai ya yi mijin ya ce lafiyanta kalau ba matsala to kun ga ashe yanzu da mutum zai yi tafiya ya tafi wani gari ya je ya zauna a wancan garin wasu kwanaki ko da birni ne kuwa idan ya koma ƙauyensu cikin jeji sannan ne zai ji zuciyarsa ta da ya ce alhamdulillahi na dawo gida ina fata kun gane wannan haka ne ko ba haka bane duk inda kai tafiya ku tambayi waɗanda suka yi makaranta a wani gari ran da aka ce zaki koma makaranta saura kwana ɗaya ko biyu sai ki ji kaman wani zazzabi zazzabi yana damun ki ai mun sani tsakani da Allah sai ka rika jin wani abu kullun a cikin tunani ran da kuma aka ce zaka dawo gida hutu to lannan inda dan sauran abinci ma zaka yi kokari ka ballagar da shi ya kare saboda me saboda kana kina tunanin zaki dawo gida to waɗannan matasan da za mu ji tarihin sa Qur'ani kuna gane maganan kuwa Allah ya muku albarka waɗannan matasan da za mu ji Allah ya kawo mana kissan a cikin Alkur'ani su saboda addinin Allah dan dan cikar imani suka bar mahaifarsu don su gudu su je su tsira su yi addinin su akwai a cikin wannan sura kissa ta biyu qissatu Musa ma'a Khidr za mu ji kissan annabi Musa tare da Khidr lokacin da Allah ta'ala ya ba mu labari duka za mu ji ke in ana karanta alkur'ani ba sai ki ji kamar kina nan aka yi abin za mu ji da ikon Allah sannan bayan haka wayya qissatun tawadu fi sabilillahi li talab ilm fi sabili talab ilm wannan kissan abinda zai nuna mana kissan annabi Musa da Khadir alaihi salam zai nuna mana kissa ne dan mu samu kaskantar da kai wajen neman ilimi a gurin dukkan wanda damu nemi ilimi a gurinsa sannan abu na gaba wannan a ƙissa ta uku shine qissatu dirqarnain akwai wani mutum da ake cewa dirqarnain wanda yake Allah ta'ala ya bashi shugabancin duniya ba annabi bane fa ɗaya daga cikin magabata ne da ubangiji ta'ala ya kawo mana tarihinsa a cikin alkur'ani wanda a cikin musulman duniya wanda ya shugabanci duniya ga baki ɗaya da shi ne da annabi suleiman a ce musulmi ne ya shugabanci duniya duk su fir'aunan nan da muke ji a iya su ne kawai amma shi wannan zirkar nai duk duniya ta ko na har bangon duniya ya je ba Allah ba mu labari ba alkur'ani sannan sai annabi suleiman a kafurai kuma akwai mutum biyu su ma wanda za mu ji tarihin da ikon Allah akwai buktu nasar buktu nasar wanda yake kafiri ne shi ma ya shugabanci duniya ga baki daya sannan akwai lamaruz bin kan'an lamaruz binu kan'an namaruz bin kan'an waɗannan su ne kafirai guda biyu da suka shugabanci duniya ga baki daya musulmai ma guda biyu a cikin kisoshin da za mu ji da ikon Allah sannan abu na gaba ita wannan suran kamar yadda Allah ta'ala ya gina mana waɗannan kisosi a ciki akwai misalai da dama da Allah ya yi mana don mu gane gaskiyan al'amari a cikin rayuwa sannan bayan haka har yanzu a cikin wannan sura za mu ji magana a kan abin da ya shafi wato illar alfahari illan alfahari fariya ko da dukiya ko da kyau duk ba abin alfahari ba ne abin alfahari shine mutum ya mutu ya cika da imani ya shiga aljanna kawai shine abin alfahari wallahi banda shi babu wani abin alfahari illar alfahari da duk wani abin da Allah ya fore miki ko dan kin auri miji Kamsila ko ciyaman ko dan majalisa za mu ji illan alfaharin da abin da alfahari ya saukar da abin da alfahari yake aifarwa duka a cikin wannan suran bari mu tsaya a nan sai mu fada cikin suran tsundun ina ga kamar lokacin ya tafi da yawa ko na'am mm. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم ۖ أن لهم أجرا حسنا Ubangiji madaukakin sarki yace Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba Godiya ta tabbata ga Allah wannan wanda ya saukar wa bawansa littafi Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa Annabi Muhammadu kenan ya saukar masa da wannan alkur'ani walam lam yaj'al lahu iwaja wanda a cikin littafin alkur'anin babu wani karkata babu wani abin da ba daidai ba godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa manzon Allah wannan ke dan Allah yanzu in ba dan Allah ya aiko manzon Allah da alkur'ani ba da ina zaki ji tarihin annabi Musa da ina zaki ji tarihin annabi Nuhu da ko a tatsuniya ba zaki ji ba da ina zaki ji tarihin annabi Suleiman sannan in ba dan Allah ta'ala ya aiko manzan Allah ba ya saukar masa da wannan alkur'anin ba da ina za ki san wani abu mai suna aure da fa haka za ki zauna kawai irin yadda dabbobi suke zama ba dan shari'ar musulunci ba da ba za a gane ina ina kanwarki ina addarki ba to ta ina za a gane yanzu dabbobi ina za mu san wannan kanin wannan ne ko wannan wannan kai ne fa akuya ce fa za ta haifi taure amma in ya girma sai ka ce alhamdulillahi akuyata tana da taure kuma ɗanta ne haka ne ko ba haka bane to kun ga yanzu alqur'ani al'aiko manzon Allah Allah ta'ala yace ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yanzu aiko manzon Allah rahama ne ga halittun duniya ga baki daya Allah yace ce ba aiko ka ba sai dai rahama ga masu imani ga halittun duniya da ya zo da kalman abdu yawancin idan muka ji kalma ta abdu sai mu ɗauka ana nufin bawa mai bauta to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka kira shi bawan Allah to kaman ka yabe shi ne ka yabi manzan Allah ne Allah ta'ala ya gaya mana a guri da dama a can ma yace tabarakal ladzi nazzala al furƙana ala abdihi ya kuna lil'alami na nazira wa annahu lamma qama me ya faɗa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada ina da kun jan kira manzon Allah da abdullahi anan subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir kun ga duka wannan yin kaji an ce abdu anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabihi wa sallam to wannan ayan Allah ta'ala yace qala al-musannif malamin nan yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba ai as-sana'ul kamil ma'a tazimi wal ijlal lillahi yabo cikakke tare da girmamawa da kanzamawa ga Allah shi kadai allazi anzala ala rasulihi muhammad wanda ya saukar wa annabi Muhammadu manzansa alqur'an alqur'ani alaihi a gare shi wa ala ni'matan alaihi wa ala sa'iril khalqi alqur'anin ni'ima ce ga manzon Allah da kuma sauran halittun duniya gabaki daya kamar yadda na gaya mana ai mun gane ni'iman da alkurani ya mana in ba dan shi ba da ba mu san komai ba a duniya da yadda mu sa riga sai da Allah ya gaya mana a Allah ya ce ya bani adama ko kada an zanna alaikum can kenan gabar gabar libasan yuwari sau'atikum warisha Allah ce wa libasu taqwa zalika khair duk yadda za ku sa hijabin nan a Qur'ani duk Allah ya kawo mana Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina me za ku yi yudinina alaihinna min jalabibihinna ina kun ji maganar hijabi ya zo a Qur'ani to duk abin da kika sani na rayuwa da zaki ki ji daɗi Allah ya gaya mana a Qur'ani manzon Allah ya mana bayani ashe mu ma ya cancanci mu yi godiya mu ji daɗi da Allah ya aiko mana manzo rahama gare mu kuma Allah ya aiko shi da wannan littafi alkur'ani yadda za mu samu hukuncin rayuwarmu baki ɗaya yadda za mu yi rayuwa wannan alkur'ani manuwal ne akan dukkan ɗan adam ko mun gane manuwal yanzu misali in kin je zaki ki sai sabuwar waya koda da ko karama ce koda da ko karama ce balle kuma babbar waya yanzu in kika saye ta a ta, ina ce za ta zo da abun cajinta har da abun kunne sannan bayan haka akwai takarda a ciki ko babu takardan idan ya zo baya zuwa har da hoton wayar a jiki sannan in ya zo da hoton wayan ai kowanne za a ga an ja sanda an yi aro an rubuta ga yadda za a yi amfani da ita a jikin takardan ko babu ne to alkur'ani ina ce dai idan ka karanta zaka gane ya zaka yi amfani da wayar a jiki zaki ga za a caza ta zuwa lokaci kaza kafin a yi amfani da ita ina ce haka ne sannan za a yi kaza za a yi kaza duk zaki ga yadda zaki yi amfani da ita a wannan wayan to yanzu dan adam mutum da Allah ya halitta wannan alkur'anin da muke karantawa kamar manuwal din rayuwarsa ne da zai rayuwarsa gabaki daya a ciki amma mun gane wannan misalin Allah ya muku albarka to Allah ta'ala ya ce shi wannan alkur'anin walam yaj'al lahu iwaja ay lam yaj'al fihi shay'an min iwajin la fi alfazihi wa la fi ma'anihi wa laysa fihi ayy aibin aw tanaqudin alkur'anin babu karkata a cikin sa ko kadan a wajen lafazin furta shi sannan haka ma a wajen ma'anarsa sannan a cikin alkur'anin babu aibi kowane iri sannan kuma babu tukka da warwara babu tukka da warwara shine at-tanaqud babu abin da za a ce maka Qur'ani ya ce kaza sai daga baka ce da Qur'ani ya ce kaza kuma ya ce an fasa a ce kaza ba tuka da warwara a cikin al Allah ta'ala ya ce shi wannan Al-Qur'anin la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid babu wani abin da ya baci a cikinsa ta gaba ko ta baya saukakke ne daga ubangiji mai hikima kuma abin godiya ina kun ji alhamidu ma ya zo a can min hakimin hamid wannan alkur'anin duk yadda za ka yi ƙoƙarin ka kawo wani abu na gyara a ciki ba zai karɓa ba babu tanakubi a ciki babu gyara a cikin littattafan da Allah ta'ala ya saukar ga baki ɗaya na duniya da attauran kuna fahimta da injilan da zabura duk babu littafin da Allah ya alkawarin kiyaye shi da kare shi sai wannan littafin da ke gabanmu wanda ya zama ginshikin rayuwarmu yadda za mu yi rayuwa shi alkur'ani Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani inna na hannu zanna zikira ko wa inna lahu lahafizun ya ce mu Allah mu dinnan mu ne muka saukar da alkur'ani kuma lalle mu masu kiyaye shi ne masu kare shi duk fahimtarka bayan da za ka yi ka kawo mana gyara a alkur'ani mu yadda wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba idan ka ɗauko ƙur'anin ma ka ce ka jirkita shi to yana kan ƙwaƙwalwan alaran ma yana nan a ciki warinsa na ƙwaƙwalwar shi ya kwashe shi ga baki ɗaya to yanzu idan ka kawo gyara ba zai ji ba ne ba zai gane cewa nan barna aka yi ba zai gane wallahi ko kisira ka ɗora a kan fataha sai wanda ya haddace ƙur'ani ya gane kar ka ɗauka in ka ɗora za ka sha a'a sai dai ya shiru ya barka ni wallahi yanzu in kana karanta alkur'ani da ka bata kana bata sai na ji kirji na yi ras kamar wani abu ne ya same na lantse da Allah saboda na san ka bata to kun ga alkur'ani kenan babu gyara a cikinsa babu barna babu kuma tanakubi a cikinsa Allah ta'ala ya ce qayyiman li yunzira san shadidan ay mustaqiman la ikhtilafa fihi wala tanaqudin alkur'ani a daidaice yake babu sabani a ciki babu tukka da warwala sannan bayan haka imamu tabari ce haza minal mutaqaddim wal mutaakhir anzala al kitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja Allah ya saukar da alqur'ani nan ce bai sanya wani karkata ko ɓata a cikinsa ba Allah ta'ala ya yi alƙawarin kiyaye shi banda alqur'ani babu wani littafin da za ka ga ko dai a ce tiji wasef ne ko mun karancin tiji wasef din a ce ke ne kika bude wannan tiji wasef din kika haddace shi kika iya wallahi in aka rike shi aka ce ki zo ki yi shi kamar yadda aka haddace alkur'ani wallahi sai kin ji kin bata wane ke ba zai yi ba sannan alkur'ani babu wani littafin da ba a gajiya da shi kamar alkur'ani yanzu misali ki dauki alhamdu ba fatiha bane idan kika zo sallah a sallan za zaki karanta al'asar zaki karanta a magariba zaki karanta a isha zaki karanta a alkawejin ki ma za ki karanta ko ba za a karanta ne? yanzu akwai ran da kika ce wallahi ni kan fatiyan nan ma na gaji balin dan canza ta zai yiwu ke kanki in kika zo yin karatun sai ki ji bai zauna daidai ba saboda me saboda alkur'anin babu tanakubi a cikinsa kuma duk wanda ya karanta shi da zalan ka karanta yanzu idan kika rubuta wani rubutu wasiƙa ce kika cika fefa kika ajiye sai kika ajiye ta baki kai ta inda zaki kai ba muna fahimta bayan kwana biyu zai kika ce bari in dauko wasiƙan nan in duba wallahi kin samu gyara ke kika rubuta da hannunki amma kin samu gyara ko ba haka bane sannan ki ajiye ta ki saki ajiyewa in aka ƙara sati ɗaya ko wata ɗaya sai ki dauko ki ce bari dubi wasiƙan nan karanta kina karanta sai kin ga ko wani ke mai lankwasa da yake son ki dan ƙara lankwasawa ko wani digon da baki ba sai kin samu gyara haka ne ko ba haka bane amma nan da zaki ɗauko alkur'anin nan kina karantawa yau ki karanta gobe ki karanta jibi ki karanta har mutuwanki ƴaƴanki ma su kare su mutu ba wanda zai ce yau na samu gyaran alkur'ani kun ga walam yaji Allahu iwaja muna karkashin wayannan ayoyin ne fa Allah ta'ala yace wannan alkur'anin miƙaƙƙe ne in ji Allah a santa yake babu karkata a cikinsa Allah ta'ala ya ce bayan haka Allah ya aiko shi ne liyunzira ba'asan shadidan min ladinhu liyun liyunzira bi hadha alkafiri alkafirina azaban shadidan min indihi ta'ala Allah ya aiko alkur'anin nan dan yi gargadi ga kafirai da waɗanda suka yi ƙin imani da azaba mai tsanani a gurin Allah duk wanda aka saukar masa da alkur'ani sai ya ƙi ya ɗauki wannan alkur'ani ya aiki da shi to lalle kuwa ya ɗauki alkur'ani ya masa rikon sakainar kashi ya bar shi kara zube bai tasiranta a zuciyarsa ba za ka iya gani abin mamaki ga wata ta haddace alkur'ani ko wani ya haddace alkur'ani amma haddan alkur'anin da ya yi bai san ma'anarsa ba bai san fassararsa ba sai ka ganshi sai ya ɗauki ayan alkur'ani sai ya rika dangana ta da wani abu innaka mayitun wa innahum mayitun ya ce wai maganin mayu ne ta ajiye wani ɗan kolanta a gida shi aikin wannan kolan kullum in dare za ta ba shi ɗan shinkafa da doya shi kuma ya kawo mata allo uku ko hudu na na na, ya Allahu haka ne ko ba haka ne ana samu ko ba a samu sannan a ɗauko aya a ce maganin kaza ne walau tare isfaz yu fala fauta ukhizu makanin gari kun san mu da irin waɗannan eh, da yake mu kolawa ne mun to duka irin wannan da ake yi a ɗauko alkur'ani a duka jujjuya shi da irin wayannan ma'anoni ko kuma a ɗauki alkur'ani a rubuta shi a ƙunshe shi a yi laya da shi don Allah wanda ya wannan ya kyauta wa Allah ya kyauta wa alkur'ani Allah ya ce walaƙada ya sarnal ƙura'ana lilme lizikir ya ce mun sauwake alƙura'ani domin a yi wa'azi da shi Allah ya ce fa halmin zikir yanzu akwai waɗanda suka wa'aztun kuwa akwai waɗanda alƙura'anin ya zama wa'azi gare su to ‘yan uwa idan aka karanta mana ayoyin alkur'ani ya tasiranta a gurinmu mu yi aiki da alkur'ani shine manufa alkur'ani Shi ne littafin da idan ka iya shi ka karanta shi ka yi aiki da shi za ka samu sauƙin rayuwa a duniya kuma za ka samu saukin rayuwa a lahira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alƙura'an wasiyam ya shafa'ani yau malƙiyama kun ga wannan alƙura'ani da muke karantawa da shi da azumin nan da muke yi ba cikin azumi muke ba yanzu manzan Allah ce suna ceto ranar tashin alƙiyama wani irin ceto alkur'anin za ki gan shi ɗungulungum ya zo gaban Allah ya ce ya Allah wannan baiwar taka ‘yarwa ne matar wanan nan ‘yar garin dukkunan wadda ta zauna a anguwan gwanannan ko a anguwan duggene ko na ya Allah ta karanta ni don kai don neman ka Allah ya Allah abinda nake so ka taimaka wannan mata ka fitar da ita daga kunci ka saka ta a gidan aljanna sai Allah ya ce na mata alfarma saboda kai alkur'ani yanzu alkur'ani ya yi ceto ko bai yi ba sannan haka ma azumi shi ma azumi zai zo gurin Allah ya ce ya Allah wancan nan ‘yar wane jikan wane matar wanan nan ta yi ni dan kai dan neman yardar ka Allah ta hana bakin ta ci ta hana bakinta bakar magana da zagi da zugi ta malla na ƙarya da duk wani abu ta hana bakinta da shi ta hana kanta duk wani abu da ka hana Allah ta yi ni ni azumi dan kai dan neman yardarka Allah ka cece ta ka kubutar daga ita daga cikin wahala Allah ka sa ta a rahamarka sai Allah ta'ala ya ce na karbi roƙonka azumi ta shige gidan aljanna kawai kun ga alkur'ani da azumi suna ceto sannan ba nan kaɗai ba alkur'ani ina so in gaya mana falalan alkur'ani ne yana gargadi ga duk mutumin da ya kauce wa dokar Allah Allah ta'ala liyunzira ba'san shadidan min ladunhu shi alkur'ani wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana sannan yana albishir ga suwaye masu imani waɗannan waɗanda suka yi aiki na ƙwarai mun ji wannan da kyau da aka ce duk inda kaga an kawo imani sai kaji an kawo aiki na kwarai uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr sai ya ce sai me illal ladzina amanu sai aka ce me wa amilus salihati duk inda ka samu maganar imani sai kaji an kawo maganar aiki na kwarai haka ne Allah ta'ala ce innal ladzina amanu bari mu kawo ko uku sai mu gaba innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala Allah ce da ya kawo magana a cikin lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fakkina hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun min allahi yatlu sufan mutahhara fiya kutubun qayyima wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyina ko wa ma'umiru umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul sai Allah ya ce me innal ladhina kafaru ko min ahli kitabi wal mushrikina su ina za su shiga fi jahannama khalidina fiha ulaika hum bariya masu imanin fa innal ladhina amanu wa amilus salihati su kuma ina za su je ula'ika hum khairul bari'a ina ne su jaza'uhum inda rabbihim jannatu adinin ai kun ji aljanna kan ya shigo ko a gurin imani da aiki na kware ko jannatu adinin tajiri ku ji abun ma da daɗi adinin tajiri Allah ka ba mu aljanna jannatu adnin tajiri min tahtiha al-anharu sai Allah ce khalidina fiha abada ayoyi guda goma sha uku a cikin alkur'ani suka zo da abada goma sha uku cir Allah ce khalidina ha abada yanzu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai muna ji Allah ce da jazaohum inda rabbihim sakamakonsu a gurin ubangijinsu jannatun wata aljanna ce adinin ta dawwama dindindin ta min ta al-anharu kuma kolamu suna gudana a ƙarƙashinta kun san duk inda ka ji an yi maganan daɗi za ka ji an kawo maganar ruwa duk inda ka ji an ce gurin nan yana da daɗin zama to za ka ji an kawo maganar ruwa domin ruwa ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomi shi ya sa Allah ta'ala ya sauwaƙe shi shi sa Allah ya sauwaƙe shi duk wahalar ruwa kuna jina na ba kwa ganewa Allah ya muku albarka in karatun ya nauyi ku ce ya nauyi ba sai mu sassauta ba mu yi ta tafiya duk wahalar ruwa za ka iya zuwa gari ka samu an cika diron a bakin hanya an ɗola moɗa a kayi kowa ya zo ya ɗiba ya sha ya yi alwala ya zagaya ya yi tsarki ya zo ya yi tsarki ya yi alwala ya yi sallah ina da a samu komin wahalar ruwa in ka je gari za ka samu kuma idan ka je guri bakunta me za a fara kawo ma ruwa mana haka ne ko ba haka bane amma nan tunda kike yawo ko a jakar magori kai ba ta magori ba ko ta boka kin taba jin inda aka ce ga inda inda kaje kan hanya zaka samu buhun shinkafa an nade bakin an daura kuyangi kowa ya zo ya gwada <laughs> ko mun taba ji ko kuma a kawo abin nan buhun masara shi ma a nade ya ce ka wallahi garin nan akwai dadin zama duk layin da kaje za ga buhun shinkafa da masara a nade ai ko cikin azumi ne ba za ka gani ba ko za mu gani inda ake kyautatawa sai dai a dan ɗauki kwano uku hudu a ce a kai wa wani a dan boye amma ruwa fa duk tsadan shi zaka same shi a guri duk tsadansa sai ka samu a bayi level a wani guri sai dai in baka bi garin ba ko da kwa ƙauye ne to shi yasa ko a aljanna duk inda ka ji an kawo maganan aljanna sai ka ji Allah ya ce min tahti al anhar to Allah ya ce alqur'anin yana albishir ga masu imani allazina amaluna salihati waɗannan waɗanda suke yin aiki na ƙwarai kun je an kawo maganan imani da aiki na ƙwarai duk inda ka ji maganan in dai maganan aljanna ne in an kawo maganan imani sai a kawo maganan aiki na ƙwarai, domin tare suke tafiya uwarsu ɗaya ubansu ɗaya bayan da za a ce wane ya yi imani amma baya aiki na ƙwarai, a ce tab wancan na akwai imani sai dai wallahi batta sallah zai yi kun ga zai yi ba dole in aka samu imani sai a samu aiki na kwarai shi kuma imani shi imani da muke ji mai littafin risala ya ce mana da ake nufi da imani ƙaunin bil lisan ko wa amalin bil jawarar wa bil ya yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bil ma'siyah imani kuna ji Kudirawa a zuciya ka yarda da duk abin da Allah da manzansa suka ce ka kudira a zuciyarka shine gaskiya sannan ka furta a bakinka sannan gababenka su nuna kana aikin to wannan shine imani sannan shi imani yana ƙaruwa ne da karuwa aiki sannan yana raguwa da sabawa Allah duk lokacin da mutum yake sabawa Allah imanin shi raguwa yake yi duk lokacin da mutum yake bautar Allah imanin shi ƙaruwa yake yi wallahi idan iman saura minti ne ko to ai mun fassara aya biya mun yi kokari Allah ta'ala ya ce ai anna lahum ya ce anna lahumul janna wa ma fi haminan na'imul muqim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, alkur'ani ya nemi musu albishir cewa za su shiga aljanna za ta an musu alƙawarin aljanna da abin da ke cikinta na ni'imomi wanda suke tabbatattu kuma ba sa karewa duk daɗin duniya duk daɗin duniya walla mutum zai batta duk kyawun ginin duniya da fentin da aka yi in a duniya ne kullum gari ya waye fentin ƙara koɗewa yake yi ina ce da yana koɗewa ko baya koɗewa yanzu gadonki da aka kawo ki kina budurwa ɗakin yanzu ƙarshen ta gadon ma ya karye kila har an kai shi gyara amma gadon aljanna kullum ƙara ƙarfi yake yi da kyau duk ni'ima da kake ji in dai niman aljanna ne ƙaruwa take yi duk ki da Allah ta'ala ya miki lokacin da aka ce kin yi ɗaya kin yi yaya biyu uku hudu kin je yaya bakwai da kin je yaya takwas tara sai dai ki je ana ce da an tashi za ki je, aye mu kam ai mun yi ba haka ba ne duk kayan da kike tarawa a cikin ɗakin naki da aka kawo ki da shi wanda kayan ba naki ba ne ba na mamarki ba ne ba na babanki ba ne ba namijinki ne ba fa mai kayan kayan daki to na waye? to iri in kayan naki ne ki fitar ki sayar akwai duk wacce ta sayar sai kin ji ana cewa tab wance ai ta bani duk ta sayar da kayan ɗakin. to na waye abu in naka ne ai zaka iya sayarwa ba Hausawa suka ce abu naka maganin akwabe ka ba sannan in namijin ne ki bashi ya sayar in ya sai da guda biyu sai kin ji maganan sai an tayyada shi duk gari in an yi wasa ha a facebook kai har second ba face ba sannan babanki ba zai dauka mamanki ba za ta dauka ba kuma in aka shekara arba'in hamsin in ka je ɗakin ko nawa ce ce in ta samu gata da yawa shine za ga an shimfiɗa mata daidan tsakar ɗaki sabo 'ya'yanta a kawo yar katuwar katifa ajiye mata ci ayyamu kan ai sai dai kaga yara sun zo sun taru to ina wancan kayan yayi aina ya kare to za mu ji magana a cikin alfaharin illar alfahari kar mu damu da alfahari kun san abin da yasa na shigo da wannan ina nuna mana ni'imar aljanna ita ce wacce ba ta na kasu hede karuwa amma duk kayan da aka jera miki a daki wallahi in kika shekara hamsin a duniya sai ki gaba kayan in aka ci rashin sa in aka yi sa'a a samu yan samira mai irin hannun katakon nan ko biyar ko shida su ma da yan kullun maganin ciwon ciki a ciki da maganin kurgan yara tsakani da Allah <laughs> ko ba haka bane a dakin duk kayan ina ya jeto to kuma baki sayar kika ci kwalan ba baki kawo fi sabilillahi aka taimaki addinin Allah ba asusun marayun baki taimaka ba amma da an tashi bikin wata bayan kin ji yadda take fargaba za ta yi ballali ina ce muna jin ana maganar masu imani da suka yi aiki na kwarai za su shiga aljanna to wallahi mu yi aiki na kwarai duk guduma wanda zaki bayar a duniya in dai zaki ba da shi ya kare a duniya to ya kare kinan amma nan da zaki taimaki addinin Allah shine maganan ya amaluna salihati anna lahum ajran hasana kuma in kin shiga cikin aljannan Allah ce makisina fihi abada zaki zauna a cikin gidan aljannan dindindin titir su kitir dodar babu fita a ciki ai idan aka ce dindindin an rage to abada Allah ya ce makisina fihi abada shi yasa ce dindin dindindin titir sikitir dodar ba fita a ciki Allah ta ya ce ai wa yukhawifu ulaika likufrihim Allah ta'ala yana tsoratar da kafure da kafircin su na azaba wa inna ma lam yazkuril munzar bihi istighna'an bi taqdimi dhikrihi Allah ta'ala yace Allah bai ambaci waye mai gargadin ba dan magana ta riga ta kare alqur'ani inji malam yace alqur'ani shi Allah ya aiko da gargadin manzon Allah shi Allah ya aiko ya gaya mana gargadin yanzu duk wanda ya zauna a kan kujera na yin wa'azi yake karantar da al'umma to wakilin annabi ne yanzu nan kun ji maganganun nan da muka faɗa yau wallahi sai mun maimaita su a gaban Allah gaba ɗaya kuma kuna gun za ku gani ai za mu je Allah haɗa mu a aljannan to lokaci yayi zamu tsaya anan an ce min lokaci yayi zamu tashi a aya ta gaba mun yi maki na fiye abada ko zamu tashi a yanzu allazina qalu taqallahu walada wanda mai tambayan take cewa assalamu alaikum mace mai ciki da ta ga jini kuma cikin bai wuce wata uku ba kuma jinin bai fi sau biyu ba sai jinin ya sake ɗaukewa yaya azuminta yake kan biyu na gani to ko idan na fa har yanzu kiliya suke fa wannan tana tambaya akan matar da ke da juna biyu amma cikin karami ne sai ta ga jini ya zo shin yaya azuminta yake malamai suna maganganu da yawa ko malaman malikiya sun kawo cewa hatta mace mai cikin ma tana iya yin jinin al'ada amma nadiran ne Shi ne ma mai littafin ahalari ya kawo ce walil hamili ina ce mun gani a cikin ahalari to saboda haka wannan azumin in muka ɗauki wannan fatawa na malaman fikihun malikiya sai mu ɗauke shi a matsayin jinin al'ada kuma azumin ta baya nan amma inda a ce cikin ne ya zube lokacin bai zama da ba mun fahimci wannan gaban ta, ta yi zuban ciki ne kenan ba lagon kaya ba ai tun ba na gaya mana bambancin ciki da kuma lagon kaya a hausa in an ce lagon kaya ɗan ya gama halittuwa sai ta haife shi ba rai sai a ce wance ta yi ragon kaya amma nan yanzu tun yana da wata biyu ai bai zama ma ɗa ba yana gudan jini ne kawai zuwa wata ukun nan duka tunda manzan Allah ya gaya mana za a halitti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa kwana 40 gudan mani sun mai kunu adaqatan mislu zalik ya sake kwana 40 yana gudan jini in an hada 40 biyu nawa 80 wata nawa wata biyu da kwanaki ko to sannan bayan nan sun mai kunu mudgata misal zalik sai kuma a mai da shi gudan tsoka ashe nan yanzu kun ga duk bai zama rai ba ba a busa mishi rai ba to idan aka ce mace cikin ya zube jini ne kawai ya zube to wannan kan malamai da dama sun yi ittifakin ba a kiran shi da jinin al'ada a jinin biki kawai za ta kaman jinin istihada ne amma nan lokacin da aka gama halittar shi sai ta ragon kaya to tana biki kenan da Allah mun gane wannan gurin Allahu ta'ala alam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna roƙonka abinda muke daidai Allah ka ba mu ladan shi kusakuran mu Allah ya yafe mana Allah ya mana baiwa da ikhlasi duk abinda zamu yi mu yi dan Allah abinda aka yi dan Allah shi yake dorewa wanda ba a yi don Allah ba baya dorewa ma kana lillahi yattasil wa ma kana li ghairi llahi yanqata duk abin da zaki ki sa ikhlasi ki dan Allah wallahi in dai mutun ya aiki ba dan Allah ba Allah bai amsa aikin ba za a karba aikin ba ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته